na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 18 ga watan janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa al'ummar karamar hukumar birnin gwara a jihar Kaduna da ke Najeriya sun ce bayan hare-haren 'yan bindigar da suka yi sanadin da garuruwa da yawa cikin sati guda a yau talata ma 'yan bindigar sun sake sace mutane da yawa da safiyar ranar talatan nan 'yan bindiga sun sake tara hanyar kaduna zuwa birnin gwari inda kuma suka ɗebi mutane da dama wanda kawai allah ne kadai zai san irin adadin mutanen da aka kwashe a wannan hanya to za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar da wasu sabbin tuhume-tuhume a kan da Kanu, jagoran 'yan kungiyar IPOP da ke fafutukar kafa kasar Biafra a wani zaman shari'a da aka yi yau a babbar kotun tarayya da ke Abuja. Sannan za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko A yau talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana da takwararsa na Rasha Sergei Lavrov yayin da yake kan hanyarsa zuwa ƙasar Ukraine domin tattaunawa da shugaban ƙasar a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da Rasha ke niyyar yi akan makwabciyarta. sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diflomasiyya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da rasha ke yi a kan iyakarta da ukraine a cewar wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen amurka da ta ambato hirar sanarwar ta kara da cewa sakataren ya kuma tabbatar da cikakken goyon bayan amurka ga 'yancin kasar ukraine da yankunanta kana ta ce duk wata tattaunawa akan tsaron turai dole ne a kara mambobin kawancin nato da kuma ƙawaye na turai ciki har da ukraine ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa da safiyar yau talata cewa an shirya wa blinken bulagurin gaggawa ne domin ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a birnin kiev gobe laraba tare da ministan harkokin wajen kasar dimitro kuliba adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta afka wa yammacin afghanistan a jiya litinin ya karu zuwa mutum 26 inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki biyar da digo uku ta afku ne a nisan kilomita arba'in gabas da kala inau babban birnin lardin bangis a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka kamfanin dillancin labaran afghanistan na baktar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu yawancin mace-mace da barna masu yawa sun faru ne a gundumar kadis inda rufin gidaje da dama suka rushe afghanistan mai fama da talauci na yawan fuskantar girgizar ƙasa musamman a cikin tsaunin hindu kush wanda ke kusa da mahaɗar eurasia da wani yankin da 'yan asalin india suka yi kaka gida kungiyar 'yan tawayin huti ta ƙasar yamal ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta kara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuki a jiya litinin da ya kashe mutum uku 'yan sanda a abu dhabi babban birnin ƙasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na abu dhabi sun gano mutanen da aka kashe 'yan indiya ne guda biyu da wani dan pakistan guda kana wasu mutane shida sun jikata sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man ji 'yan sanda wasu majiyoyin huti a sana babban birnin yamal sun fada wa ma'aikatar yada labaran larabawa cewa 'yan tawayen sun harba jirage mara matuka guda takwas da kuma makamai masu linzami guda goma kafan labarai ta larabawa ta nuna hoton bidiyo da ya gwada yadda hayaki ya turnike sararin sama a abu dhabi da kuma hotunan wutar da ta tashi a filin saukan jiragen sama na abu dhabi da kuma kamfanin tatar mai na ƙasa a nan abu dhabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban kasar gini alfa konde ya bar kasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kwashe sama da watanni biyar yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya litinin babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a konakar babban birnin kasar sun ce ya kama hanyarsa zuwa abu dhabi nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi sai dai jami'ai sun sanar da farkon wannan wata cewa kwande ba shi da cikakken koshin lafiya kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya kunde da aka hambare a cikin watan satumba kasa da shekara guda bayan da aka zaɓe shi a wa'adi na uku duk da yawan zanga-zanga tsohon shugaban ya gudanar da zaɓen raba gaddama a kan gyaran dokokin ƙasar domin kawar da adadin wa'adin mulki da zai ba shi daman ci gaba da mulki kungiyar raya kasashen afirka ta yamma ta ecowas da wasu kasashen duniya sun yi ta kira ga sake kunde nan da nan tun lokacin da aka tsare shi a cikin watan satumba da aka hambarar da shi daga mulki bayan ya kwashe sama da shekara goma yana mulkin kasar a ƙarshe haramtacciyar kungiyar taliban ta pakistan ta ɗauki alhakin wani hari da ba kasafai aka saba kaiwa ba a cikin dare a islamabad wanda ya kashe ɗan sanda guda tare da jikata wasu guda biyu jama'an 'yan sanda sun ce 'yan bindigan biyu akan babura sun buɗe wuta akan shingen tsaro a kusa da wata kasuwar birnin mafi yawan cunkoson jama'a da yammacin jiya litinin sun ce musayar wuta da aka yi ya kashe maharan guda biyu wutar da 'yan ta'addan suka buɗe ya hallaka ɗan sanda guda kana jikata wasu guda biyu a cewar sanarwa 'yan sanda ministan harkokin cikin gida na pakistan sheikh rashid ahmed ya yi allah wadai da wannan hari na bindiga da ya ce aiki da ta'addanci kungiyar taliban ta pakistan da aka fi sani da tariki taliban pakistan ko kuma ttp ta ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na twitter tare da tabbatar da kashe 'yan bandiganta guda biyu da suke da hannu a cikin harin. Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da kashe wasu 'yan bindiga da kuma ceto wasu mutane da aka sace. Al'ummar karamar hukumar birnin Gwari sun ce a yau talata 'yan bindigar sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari kuma sun sace mutane da dama. Wannan na zuwa ne bayan hare-haren 'yan bindigar da suka yi sanadiyar tara garuruwa sama da tara a cikin mako guda. Ga ƙarin bayani daga Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka. Garuruwan da suka da kungin ɗan bauchi, kimbi, katangagi, damari, shirya na cikin waɗanda 'yan bindiga suka tashi mutanensu baki ɗaya cikin mako guda. kamar dai yadda dan masanin birnin gwari alhaji zubair abdurraub idris birnin gwari ya tabbatar da muryar amurka wannan abu akwai ban takaici akwai ban tausayi yadda waɗannan mutane suka tuttuɗo a waro rema da unguwan shehu da sabon gida da dai wasu wurare a ɓangaren dagara inda waɗannan 'yan bindiga suka sace mata uku da mazaje waɗanda ba a san adadinsu ba sannan aka shi mutane hudu a cikin tsokin mako guda guda a kasar birnin gwari an kori al'ummomi fiye da tara wanda yanzu mutanen damari suna gwanda kazage da kuma wato dogon dawa sannan kuma waɗannan 'yan bindiga suna cin karansu ba babbaka da safiyar ranar talatan nan 'yan bindiga sun sake tara hanyar kaduna zuwa birnin gwari inda kuma suka ɗebi mutane da dama wanda kawai allah ne kaɗai zai san irin adadin mutanen da aka kwasha a wannan hanya wasu masana harkokin tsaro dai na ganin akwai gazawar gwamnati a yaƙi da ake da 'yan bindigan da suka addabi al'ummomi a yankin arewa maso yammacin najeriya baki ɗaya Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masarar da ke da irin wannan hasashe. Idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin gwari a jiya, ya tabbata da cewar jami'an tsaron Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar 'yan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wani hanya ta birnin gwari. Mun sani cewar ba mu da wadatattun jami'an tsaro, ba mu da wadatattun sojoji, saboda kullum wasu na ritaya ba a ɗaukar wasu, wasu na mutuwa ba a ɗaukar wasu, sannan kuma kullum ana kwashe maƙudan kuɗaɗe da sunan tsaro. Wannan abun da na sani ne abin takaici ne matuka ni na yi rantsuwa da cewar jami'an sojojin najeriya ba su da makaman da za su iya tunkarar matsalar tsaron da ake tunkara musamman na waɗannan yaran da suke dazuka in kuma da su to a daina mutane karya mana aje inda suke ai abin da ya kamata sai dai duk da matsalar hararen yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna gwamnatin jihar ta ce jami'an tsaro suna nasara akan yan bindigan a wasu sassa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aruwan ya yi bayani game da irin waɗannan nasarori a nan unguwar musa da ke marabar lido a ƙaramar hukumar cikun yau a sojoji sun samu gallaba akan 'yan ta'adda kuma ɗaya daga cikin 'yan ta'addan an kashe shi nan take har wayo kuma tun takwas wadda aka yi garkuwa da su to sojoji a suka kubatar da su in ba a manta ba a nan unguwar tasha da ke garin birnin yaro dan ta'adda daya shi ma ka samu nasara a za ka kashe shi haka din ma kuma a nan hayin kanwa da ke karamar hukumar giwa daya daga cikin yan ta'adda wanda suka hari an samu gallaba kan shi da yawan masana kan harkokin tsaro da yana ganin matsawar ba a afkawa yan bindigan da ke dajujjukan arewa maso yammacin Najeriya a lokaci guda ba to matsalar hararen yan bindiga ba za ta kawo ƙarshe cikin takaitaccen lokaci ba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. A yau talata ne babbar kotun tarayyar Najeriya da ke birnin tarayya Abuja ta sake yin zaman shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOP mai fafutukar kafa ƙasar Biafra. Kuma gwamnatin tarayyar ta gabatar da ƙarin wasu tuhume-tuhume a kan Kano. Wasu 'yan kasar dai a ƙarƙashin ƙungiyar One Nigeria sun ce ya kamata a gaggauta yin shari'ar da Kanu ko a gama da batun tare da nuna goyon bayansu a kan Najeriya ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana. I believe in Nigeria. I am a Nigerian because um, I believe we stand to benefit together than we are divided. For togetherness is the shortcut to success. So for Nigeria to be successful, we have to be united. Augustine Anthony Tobechukwu kenan. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar nuna goyon baya ga Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya yana mai cewa mutanen Najeriya a matsayin 'yan ƙasa ɗaya dunkulalliya za su amfana juna. Shugaban ƙungiyar ipob nnamdi kanu dai ya shigo cikin babbar kotun tarayya ne da misalin karfe goma saura minti goma na safiyar yau talata inda ya fara gaisawa da tawagar lauyoyinsa da ke samun jagorancin babban lauya mai mukamin san mike ozakome wanda a yau ne aka bayyana shi a matsayin sabon jagoran lauyoyin nasa sakamakon yadda gwamnatin tarayya ta kara wasu tuhume-tuhume takwas wanda a yanayin da ake ciki ya kai adadin su zuwa sha biyar a cikin kotu bayan kin amincewa da zama kan jimilar tuhume-tuhume sha biyar ciki har da wanda gwamnati ta shigar a ranar Litinin. Daya daga cikin tawagar lauyoyin namdi Kanu ya ce karin wasu tuhume-tuhume takwas da gwamnatin ta yi cikin ƙasa da sa'o'i 24 kafin zaman na yau da bai dace ba. Inda ya ce gwamnatin ƙasar na neman ci gaba da tsare namdi Kanu babu gaira ba dalili ne kuma ba su ɗauki lamarin da mahimmanci ba. Was originally adjourned for the hearing of application challenging the decision of the court on seven counts amended charge they filed last year. So only for them to serve us ambush with an for another amended charge of 15 counts yesterday. Sai dai kungiyar Wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Salih Hassan da ta gudanar da tattakin lumana da nuna goyon baya ga kasar ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya a yayin zaman kotun na yau ta bukaci kotu ta gaggauta yin shari'ar a rufe babin wannan al'amari na Nnamdi Kanu. kotu inda ake gudanar da shari'a na Nnamdi Kanu shugaban 'yan awari wanda kotu take shari'ansa yau wato muna nan muna kokari mu tabbatarwa da mutane cewa haɗin kan ƙasa shine zai kawo ci gaban ƙasa kuma bambance-bambancen addini da aƙida da shauransu ba zai gina ƙasa ba kuma muna magana su alƙalai da Allah su yi ƙoƙari kowa ya riga ya san laifin wannan bawan Allah da Allah a yi kokari kawai a samu a yanke mishi hukunci ran yanke mishi hukunci kamar yadda aka saba dai gwamnati ta jibke jami'an tsaro akan hanyoyin da suka kai ga babbar kotun tarayya da ke unguwar central area da kewaye kazalika wasu magoya bayan nnamdi kanu dai sun fantsama kan titi don nuna goyon bayan su ga jagoran nasu kotu dai ta ɗage zaman shari'ar kanu zuwa gobe laraba don ba wa lauyoyinsa damar kara kintsawa bayan kin amincewa da ƙarin tuhume-tuhume da gwamnati ta kara shigarwa a gaban kotu lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A yayin da gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin sojojin ƙasar na aukawa 'yan ta'addan daji da suka addabi jihar Neja da nufin kakkaɓe su bayanai na nuna cewa 'yan bindigar na ƙara zafafa hare-haren kisan jama'a da yin garkuwa da su da kuma satar shanu a yankuna daban-daban na jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa ko a safiyar jiya Litinin waɗannan 'yan bindiga sun auka a yankin Kusharki ta karamar hukumar Rafi inda suka hallaka mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama kamar yadda wani ɗan asalin yankin malam musa kusarki ya yi ƙarin bayani wato ga koshi ne ga kwanan yunwa dangane da irin labarin da muka ji na mataki da shi shugaban ƙasa ya ce a ɗauka a kan wannan yan ta'adda mun yi murna amma sai zama wato kamar irin yan ta'addan nan mu a gare mu sai suka nuna kamar ba a isa ba me ba a isa ba shekaran wato jiya din nan da asuba ne kenan da daddaren lahadi wayewan garin ana shirin shiga masallaci a nan gabarcin kushar kidin kuma sun kashi mutane sannan kuma sun kwashi wasu mutane maza da mata sun yi awon gaba da su mutane nawa suka kashe sun a mutane uku ne. Na mutum nawa suka kwashe? To ba mu san iyakan mutanen ba ya zuwa yanzu. Sannan kuma karin abin da ya karata da hankalin mu shine da muke jin labarin kuma wasu garuruwa kamar su a beri irin su wajen mashehu wajajen su shiroro din nan duk gaba ɗaya a cikin wannan ɗan tsakani duk ba inda ba a kai hari ba sai muke ga lallai idan ya kasance wannan ikirari da umarni da shi shugaban kasa ya bayar zai yi aiki to gara a himmatu a yi aikin don gudun kamar na ga su suna son su nuna kamar ba a isa ba ne don kafin a yi wannan ikirarin ba mu samu irin wannan mugun kai hari ba amma yanzu abin ya shiga ba mu tsoro don haka muna fata ita gwamnati za ta nuna da gaske take yi akan wa'annan ba ta gari. Alhaji Aliyu Muhammad dan asalin jihar Naija ne ya ce suna fatar yunkurin gwamnatin Najeriya da gaske ne. batun sojoji yanayin da halin ƙasar take ciki za a fara lugude da 'yan bindiga yana da kyau inda gaske ake yi amma abinda al'ummar najeriya su ɗauka wannan abin da ake ta faɗa tun daga farko ba da gaske ne ake yi ba don inda da gaske ne ake yi da tun daɗewa an kai an samu matsaya ga wannan matsaloli da ƙasar ta shiga sojojin mu sojoji ne wanda ake alfahari da su a duniya ba ma a najeriya kadai ba kuma duk inda suka je peacekeeping kasashen duniya su suke zama na ɗaya su suke ce nasara a ce a ƙasar su wasu ɗan wasu ɗan yankuna waɗanda ba su taka karya sun karya ba a ce ana ta abu shekaru wa shekaru abu ya ci ya karewa. Na'am Alhaji Musa abin na yan ta'addan nan sai ƙara zafafa hare-hare suke yi a jihar Niger cikin musamman ma cikin daga ƙarshen makon da ya wuce zuwa cikin wannan mako da muke ciki. A me kake gani ya ƙara kawo zafafa hare-haren nan? To duk rashin na har babban da shine rashin gaskiya na ji abin da mutanen beri suka faɗa an yi hira da wani shugaban yan banga to inda ma an ba an hita batun jami'an tsaron an ba mutanen wuraren su dama su kare kansu da kansu da duk wannan abun ma bai kai haka ba saboda wannan shi zai nuna maka mutanen nan su hukumomin ba da gaske suke yi ba kuma wallah abin takaici alhaji nasiru na ji abin da ya faru a shiroro mutanen wurin sun ce an kashe sama da mutum talatin shi sakataren gwamna ya ce a'a mutanen da aka kashe guda takwas ne shi in mutum guda ne babu dama a kare shi irin wannan al ringa faɗin abin da zai kwanta mutane hankali ba abin da zai tawa mutane hankali ba an je an yi kashe kashe an yi kashe kashe an yadda eh, eh, kaddara ce Allah ya riga ya kawo mm. amma a cutar da kai kuma ka hito ka ce an cutar da kai wani wanda baya wurin ya hito ya ce karya kake yi abin da ka faɗa ba gaskiya ne wannan abin bai dace ba Dr. Yahuza Ahmad Getsu mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan mataki na aukawa 'yan ta'addan dajin a jihar Niger. Eh, gwamnatin Najeriya ta sha faɗa babu cikawa tsawon shekaru kafin zuwan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari alkawarin da ta ɗauka na magance matsalar tsaro cikin 'yan kwanaki har take cewa suwaye Boko Haram suwaye 'yan ta'adda. saboda haka amma abin takaici gashi ta zo wankin hula yana nema ya kai ta dare tun da gashi har an yi shekara shida har da watanni tara ko ma kusan goma ba tare da wani abin a ta taka kara a zo a gani ya faru ba. Mm. Sannan kuma abin takaici kullum tana cewa tana yin nasara kuma kullum gashi 'yan bindigar kara fafutuka suke yi ta kara buɗe wuta har ya zuwa ma faɗaɗa wato kai har-haren nasu a guraren da bai da can bai kai ba hmm. idan muka ɗauka cewar a wannan gwamnati ne aka fara kai hari jihar Niger a cikin karamar hukuma ɗaya amma yanzu abin ya faɗaɗa ya kai kananan hukumomi guda goma sha biyu ko ma kusan sama da haka hmm. har ya zama ita jihar Niger nan ta zama wato wani guri da ake cewa wato kamar gurin da ake gudun fanfalaki wanda yake babu wanda yake da kwanciyar hankali inda yake tafiya a dukkanin faɗin jihar da safe ko da rana ko da da daddare mm. saboda haka wannan na ɗauke shi a matsayin shafa labari shuni amma dai wani abu ne da za mu sa ido mu jira mu gani menene zai iya faruwa gana a jihar Niger nan mm. inda waɗannan masu aikata laifi suke an sani kuma ni na sha faɗa in ba a sani ba mu mun sani sarakunan mu sun sani daga can mu sun sani sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'amuran al'umma kowa ya san inda suke me yasa za a tafi ana eh, shure-shure mai kama da kanshin mutuwa. Mm, an lura ma daga lokacin da aka sanar wannan wato ranar litinin yan bindigan sun kara ma zafafa hare-haren su menene tunaninka akan wannan? To tunani na shine wato ai ba inda za ka yi tafiyan kilomita 35 ko 40 ba tare da ka tarar da wani guri wanda shinge ne na jami'an tsaro ko kuma mazauni ne na jami'an tsaro ko dai na 'yan sanda ko na dss ko na soja a duk faɗin jihar nejan ba inda za ka yi wannan tafiyar ba tare da kagansu da suna nan ba saboda haka 'yan manuniya ce take nunawa cewar wato watakila akwai wancan zarge-zarge da aka dade ana yi cewar akwai waɗansu waɗanda suke ƙara ba wa su waɗannan masu aikata laifukan bayanai akan abubuwan da ake shiryawa don haka kamar wata 'yar manuniya ce da take nuna wa gwamnatin cewar in kin isa daga sai kike ku fito mu ma mun fito kamar yadda aka yi a sauran jihohi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana maraba da wannan mataki da ta ɗauki dogon lokaci tana jira. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. To alhamdulahi mun kwalliya ta biya kudin sabulu a dama a kowane lokaci mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha zuwa kaiwa da kawowa a magana da shugaban kasa to alhamdulahi shugaban kasa ya ya ji abin gansa a kuma ya sa za a zo a ɗauki matakan na musamman a maganar tsaro a jihar Niger. na to amma eh, wasu abin nan na ganin kamar ma an kara zaburo su 'yan ta'addan nan domin sun kara zafafa hare-haren su musamman jiya litinin da kuma ran lahadi a yankunan rafi da da mariga da mama shegu wannan ba abin mamaki ba ne ai dama tun da sun yi wannan hubasa za su nuna cewa har yanzu suna nan daram hmm. amma ina tabbatar maka tsarin da za a yi wanda yake na tabbata kamar yadda ka ji tsari ne wanda yake zai dore kuma zai kawar da duk wa'annan abin ganda ake yi ta'addanci da sauransu kuma cikin ɗan lokaci kaɗan. fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan yunkuri na fatattakar 'yan ta'addan dajin a jihar Niger ta yadda al'umma za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda ake a mako na goma sha uku. An yi wasanni kamar haka Olympic Football Club ta wambirin Yamai a wambirin Yamai ta wasa Hell Sporting Club ta Yamai ɗaya da nema. is Police ta 'yan sanda ta Yamai ta wa AS Guard National du Nijar biyu da ɗaya a Yamai. Union Sportive de la Gendarmerie National ta sha kashi banza da ɗaya a hannun is Nijelak ta wutar lantarki a babban birnin Yamai. s Duan ta cost tom ta yi ɗaya da ɗaya da as fan ta sojoji a babban birni mai racing football club ta bukoki ta mai ta sha kashi banza da ɗaya a hannun as sony dab ta man peter a babban birni mai gs tawa a birnin tawa ta yi ɗaya da ɗaya da akukana football club ta arlit jihar agades irana ta arlit jihar agades tawa espoir ta jihar zandar ko da magaram ɗaya da nema idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar nijar a mako na goma sha uku ta ɗaya ita ce as nijelek ta wutar lantarki da maki talatin da uku ta biyu as guard national du niger da maki ishirin da uku ta uku as duwan ta custom da maki ishirin da biyu a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar niger ta goma sha biyu olympic football club ta mai da maki goma sha biyu ta goma sha uku espoir football club ta zandar da maki goma sha ɗaya ta goma sha hudu gs tawa da maki bakwai kacal A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afirka karo na 33 da ke wakana yanzu haka a kasar Kamaru an yi kunnan doki ɗaya da ɗaya a ranar jiya tsakanin Cape Verde da Kamaru mai masaukin baki yayin da Burkina Faso ta yi ɗaya da ɗaya da kasar Ethiopia ko kuma Habasha a rukunin A inda wannan rukunin Kamaru ta karkare da maki bakwai yayin da Burkina Faso take ta biyu da maki hudu sai Cape Verde mai maki hudu kuma tana iya kai zagaye na gaba ga da wannan wasar. A yau ko a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto a rukunin B Malawi da Senegal suna karawa sai Gine Conakry da Zimbabwe. A wannan rukunin Gine Conakry da Senegal na da kowannen su maki hudu hudu yayin da Malawi take da maki uku sai Zimbabwe da bata da maki ko guda tuni aka yi waje da ita a wannan kwambalar. A ɗaya hannu kusan cewa a jiya ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bakin karrama 'yan wasa mafi kwazo a shekara ta 2021 bangaren wasannin kwallon kafa a filaye daban-daban na duniya robert lewandowski dan kasar poland na kungiyar kwallon kafa ta bayar munich ta kasar jamus ko kuma almanya shine ya samu tukucin zama mafi kwazo inda ya lashe wannan matsayi a bana bayan wanda ya samu a shekara ta 2020 mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta kasar birtaniya ko ingila da senegal edward mendy shine ya samu tukuicin mai tsaron gida mafi cancanta a shekara ta 2021 bayan ya lashe champions league ko kofin kwallon kafa na zakarun ture tare da club ɗinsa na chelsea sai thomas tuchel da ya lashe kofin zakarun ture tare da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta birtaniya ko ingila a matsayin koci mafi tunta a shekara ta 2021 haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger. to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya maryam a takaice a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi magana da takwarensa na rasha sarge lavrov yayin da yake kan hanyar sa zuwa kasar ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da rasha ke niyyar yi akan makwabciyarta sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diflomasiya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da rasha ke yi a kan iyakarta da ukraine a cewar wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen amurka da ta ambato hirar adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta afkawa yammacin afghanistan a jiya litinin ya karu zuwa mutum 26 inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki biyar da digo uku ta afku ne a nisan kilomita arba'in gabas da kala inau babban birnin lardin bangis a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka kamfanin dillancin labaran afghanistan na baktar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu yawancin mace-mace da barna masu yawa sun faru ne a gundumar kajis inda rufin gidaje da dama suka rushe a ƙarshe ƙungiyar 'yan tawayin huti ta ƙasar yamal ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuki a jiya litinin da ya kashe mutum uku 'yan sanda a abu dhabi babban birnin ƙasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na abu dhabi sun gano mutanen da aka kashe 'yan indiya ne guda biyu da wani dan pakistan guda kana wasu mutane shida sun jikata sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man ji 'yan sanda. To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga shugaban hukumar gudanarwa a karamar hukumar Mangu na jihar Filato da ɗaukacin al'ummar jihar baki ɗaya. Bisa rasuwar babban basarakin Michigan Mogabul wato da Nelson Andak Bakfur. wanda ya rasu ranar 29 ga watan Disamban da ya wuce. Ana kuma sa ran yin jana'izarsa a ranar 24 ga watan nan na Janairu a garinsa na kiran da ke karamar hukumar Mangu na jihar Filatan, Najeriya. Allah ya bada haƙurin rashin amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.